This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashace kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar masu are assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau juma'a biyu ga watan oktoba na shekarar 2015 ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da aliyu mustapha sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko aliyu a bamu kanun labarai To ladan labaran namu sun hada da batun harin da aka kai a Maiduguri inda mutane da dama suka mutu da kuma hada-harbin da aka yi a nan Amurka a wata makaranta hade da fado wani jirgin sama a karar Afghanistan da kuma raguwar kwararar 'yan wurin hijira zuwa cikin kasar Turkiyya. To madalla kanun labaran kenan kamar yadda kuka ji kuma a kanun labaran. Bom ya tashi a fadar gwamnatin jihar Maiduguri Borno muna zuwa gurin sai muka zo muka tadda kan yarinya a can wacce ta tada bom wacce ta zo da bom ne a babban birnin tarayyar najeriya kuma hassan maina kai ne ya duba mana ci gaban da aka samu a fannin tattalin arzikin kasar najeriya shekaru 55 da samun yanci ana daukar sabbin matakai don tsabtace kamfanin mai na kasa wato nnpc idan muka tsallaka kuma jamhuriyar nijar za ku cewa kungiyoyin sa kai ne suka samu tallafi daga kasar amurka mun ji daɗi domin cikin eh, mu yara mu yi zancen gado nasu su duka sun lalace to kaka za mu yi sai mun ka ta yi wajen su mun tambaye su taimako suka ba mu To haka kuma muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a barkanku da wuni. jami'an soja a najeriya sun ce akalla mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu a cikin wani hari na ba mai wanda wasu 'yan kunar bakin wake suka kai a garin maidugurin jihar borno can arewa maso gabancin najeriya din sannan kuma jami'an suka ce an raunana wasu mutane da za su kai 39 kuma shaidu sun ce akalla biyu daga cikin wanda suka kai harin mata ne wani jami'in soja wanda ya ce an kai wannan farmaki a kusa da hanyar jiragen kasa ta ajilari da ke nan maiduguri ya ɗora laifin harin akan 'yan kungiyar boko haram ko da ke har yanzu ba wata kungiyar da ta fito ta sa kai ta dauki alhakin wannan ta'asa kuma kamar yadda ya gaya muku akwai karin bayani kan wannan bayan kun ga jin labaran shirin da suka ga farmakin da aka kai a wata makarantar kwaleji da ke jihar oregon ta nan amurka sun ce wanda ya kai harin na jiya alhamis har ya kashe mutane tara yana auna kiristoci ne kacokan jami'an sun ce mutum da ya kai harin wanda ya zo dauke da makamai da yawa a jikinsa ya kuma kai hari a wannan kwalejin ta umkwa da hantsi ne inda ya shiga buɗe wuta kai tsaye bayan ɗaya shi ma daga baya ya rasa ransa a wutar da aka yi da shi da 'yan sanda akalla shaidu biyu sun ce mutumin wanda har yanzu ba a bada sunan shi ba ya tambayi biyu daga cikin mutanen da ya kashe ko idan cewa su kristoci ne kafin ya buɗe musu wuta har lahira wani to muna baku labaran duniya ne daga sashen hausa na amurka a washington wani jirgin jirgin sama jigilar kaya kila c-130 na sojan amurka ya fadi a filin jirgin saman jalal bad na kasar afghanistan abin da ya janyo halakar mutane a kala goma sha ɗaya da misalin karfe goma sha biyun daren jiya ne shi wannan hatsarin ya faru kuma har zuwa yanzu ba a ce ga abin da ya janyo shi ba kafofin sojan da ke filin jirgin saman bagaram a can afghanistan sun ce wayanda suka mutu a hatsarin nan su hada da sojan amurka shida wanda ke aiki a cikin jirgin haɗe da wasu fararen hula biyar su kuma da suke aiki da rundunar sojan turai ta neto ƙungiyar taliban dai ta yi kirarin cewa mayakanta ne suka kakkaba jirgin da bindigoginsu to amma wani hafsan sojan amurka da ake kira major tony wickman ya karyata wannan labarin yana cewa suna da tabbacin ba wani mataki da abokan gaba suka ɗauka ne ya janyo faduwar jirgin ba hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce an samu raguwar 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa ƙasar turkiya a wannan makon sanadin rashin kyawun yanayin akan tekun mediterranean hukumar ta unhcr ta ce 'yan gudun hijira 1,500 ne kawai suka shigo turkiya a cikin wannan makon maimakon 15,000 da ake samu suna shiga kasar kowace rana a can baya sai dai kuma ana jin wannan ba zai ci gaba don kuwa a cewar adrian edward wani jami'in hukumar da zaran yanayi ya inganta za a ga jimlar 'yan gudun hijiran da ke shigowa ta cira zuwa sama hukumar na kiyasin cewa 'yan gudun hijira kamar dubu bakwai ne za su biyo ta cikin tekun ta mediterranean a kan hanyar su ta zuwa kasashen turai a wannan shekarar to a ƙarshe fada roma ta duniya da ke vatican ta fayyace cewa ba ta son a ɗauka cewa haɗuwar da france faransa yi da macen nan da ake kiranta kim davis lokacin da ya zo amurka wato macen da ta ce ba za ta ba da takardar rajista aure ga 'yan luwaɗi ko maɗigo ba wai kamar shi roma yana goyon bayan wannan matsayin nata ne a yau juma'a ne fada ta bada wannan sanarwar fayyace cewa ai lokacin ziyarar da ya kawo a nan washington a cikin makon jiya fafaroma ya sadu da mutane da dama ta kara da cewa irin wannan haɗuwar da yake da mutane iri-iri ai dama abin da ya saba yi ne saboda halinsa na jin kai da son cuɗanya da mutane sanarwa ta ce a lokacin haɗuwarsa da kim davis ai ba su yi wata doguwar tattaunawa mai zurfi game da matsayin da ta ɗauka a can aikin nata ba saboda haka kada ɗauka cewa kamar ganawa tasu alamar goyon bayan fafaroma din ɗin ce labaran duniya ke kenan muka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to kuma yadda muka baku a cikin ɗanɗanon labarai wakilinmu na maiduguri ya zarci wuraren da bam ya tashi jiya da daddare kuma ga ƙarin bayanin da ya aiko mana da shi wannan tashin babamai dai ya zo ne makonni biyu bayan tashin wasu babamai da aka samu a anguwar ajilare wanda ke makusanta da anguwar sajeri inda aka samu tashin bom din na jiya na dai zirci wani anguwa na sajeri inda kuma na zaga inda waɗannan bom din da ya tashi ɗaya bayan ɗaya danganewa idanuna yadda abubuwan ya wakana na kuma zantawa da ɗaya daga cikin shugabannin yan gora na wannan anguwa da ake kira usman wanda ya shida min yadda shugabansu da ake kira badaru ya tsallaka rijiya da baya lokacin da wata yarkunna bakin wake ta dubare shi da bom a jikinta. da abin ga ya faru muna muna tare da shi dama muna zauna cross so ya nuna man cewa ka akan rako rakoshi zuwa gida sai na da shi da yaron mu da ya koshi suna zuwa yaron ya koma yake ce nake tambayan shi ya ka rako mu har gida kuwa ya ce mu ya rako har gida idan ce to ya yake ya ce a ya bar shi amma da mashin keke yana fara kofar gidan da wata yarinya karama da wani namiji a gurin so bai gama ba labarin nan ba kenan sai muka ji bomb din nan ya amsa to da muka tashi muna kokarin zuwa sai muka zo da abokan da yaran aikin mu saura hmm. suka gudu suka ce mana aya bun ya shafi chairman muna zuwa gurin sai muka zo muka da kan yarinya a can wacce ta tada bom din wacce ta zo da bom din mm. mun tada kanta a can kafafuwan ta bamu samu ba sai yarinya daya da aka ta ita ma ta mutu a nan gurin bom ya same ta to na can da ya tashi kuma yara yara ne kanana garin gudu su ma haka abun ya explosion ya same su gaba daya ya kashe mutane kusan biyar a layin mutane biyar ya kashe a layin can kamar mutane nawa ne wannan abin ya shafa ne a wannan angwa eh to a gaskiya mutane wanda dai ni ido na ya nuna min gaskiya sun kai goma sha takwas haka mm. a wanda ni ido da nuna to kamar waɗannan yan ƙunan bakin wake wani irin mutane ne eh, duk mata ne hmm, mata ne kuma yara ne ƙanana hmm. don duk ciki su ba mai shekara goma sha bakwai. Muna cikin zantawa ne dai sai ga wata mota kiran pickup ta ɗauko gawakin wasu yara guda takwas da wannan bom ɗin ya hallaka wannan anguwa. yanzu na tsaye a wannan anguwa ne kuma na ga an sake kawo wasu ga wasu mutane a cikin wata mota zana kokarin soke su ne kenan daga cikin mota ga ciki har wannan ganin yaro Eh, duk mun ga gawan gaba yanzu kai ne sani kawan ne ma muka samu kafa da ya ka samu an samu kawan ba sauran ba samu lokacin da nake zaga inda waɗannan bomb din ya tashi na dai ganewa idanuna yadda abubuwa suka kana kamar haka wallahi anan ina zo ne ina cin abin shi an gura tace mu wai mi dangi na mata ke ki bar nan wajen hmm. kawai ta zo ta tayar da boma a nan wajen kuma yazo ya taba makwabcin mu a nan wajen ina na ku yanzu makwabcin mu wallahi ya riga ya rasu wata irin yarinya ce wannan ne wata yarinya ta kai shekara goma sha ɗaya ta baki laba jikinta ta suwa ga wando haka jikinta da me ta zo kan me ta zo ba a a hannunta ta zo ni ta ce mu dangi na ce ta bar nan wajen shin ta zo ta tayar da boma nan wajen kamar misalin karfe nawa ne ta kai karfe bakwai haka ita kuma ce sanadiyar mutuwar eh, makwabcin ku makwabcin ma nan wajen yayin da muka zo da gudu mm. mun zo nan mun zo mun za mu dauke ta tana taimaka mata muna daga ta sai muka ga bom din nan nata daure hmm. sai muka jefar muka gudu wannan abu ma diki ta zo da shi a jikin bom din da wannan ko eh duka a jiki yake are ta zo da shi hmm. eh. ga wutan da muka sa mata fetur hmm. ko bom din zai explosion bai yi ba eh. tukuna daga baya ka zo aka tona aka zo aka kunce bom squad amin da bom din ya tona kenan yanzu wannan rami tona aka yi ko kuma ah, bom ne tona shi bom ne tona rami a wannan bom ne tona ramin nan lokacin da aka zo ake harbawa mm. ake tayarwa eh. sojoji sun zo su akan bom yana jikin ta ba za a iya zuwa a cire ba za a iya zuwa a same ta ba mm. shine ya dinga tashiwa suke da bindiga kuma yana da haruna akwai wani mm. sun ce mana bai tashi ba aina nan nan gidajen wani a to mu tafi ah, mu tafi bai tashi ba a ah, mu tafi a ah, daga nan wurin san karami ne eh to ai karami yayi eh, eh, wasu mazauna anguwar Sajeri kenan inda aka samu tashin bom na daren jiya da alaka mutane goma sha hudu da kuma raunata wasu wannan yanzu hakan ke karɓar magunguna asibitoci daban-daban da ke fadin jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to allah ya kyauta abuja kuma hassan maina kan ne ya duba mana irin nasarorin ko aka akasi da aka samu ta fannin tattalin arzikin najeriya shekaru 55 da samun yanci ga kuma rahoton da ya aiko mana Tattalin arzikin Najeriya ya sha fama da faɗi tashi daga shekarun 1960 zuwa da 70 a kowane shekara. Tattalin arzikin na haɓaka da kashi 3.1 wanda kuma masana ke cewar alasan barka. Bayan da Najeriya ta sami arzikin albarkatun man fetur ne kuma daga shekarun 1970 zuwa da 78 tattalin arzikin ya ƙara cirawa sama sosai da kashi 6.2 kowane shekara. a kusan ƙarshen wannan lokaci shugaban ƙasa na wancan zamani general murtala rahman muhammad ya bullo da wani tsatsauran matakai na karfafa tattalin arzikin ta hanyar sallamar duk jami'an gwamnatin da ke da alaka da rashawa kazalika gwamnatin soji ta obasanjo da ta fara hula ta shehu shagari duk sun bullo da shirin a koma gona na operation feed the nation da kuma green revolution duka da da zummar karfafa tattalin arzikin biyo bayan abin da masu sharhi ke cewa matsalolin da suka yi wa kasar katutu soji sun kifar da gwamnatin shagari inda shugaba buhari ya karfi kasa ya kuma bullo da shirin yaƙi da rashin da'a cin hanci da rashawa wato war against indiscipline and corruption duk dai don a inganta tattalin arziki gwamnatin janar ibrahim babangida ta bullo da shirin kowa a jikinsa da ya kira sap a takaice shirin da mafi yawan 'yan najeriya suka yi ta kuka da shi a wancan lokaci tattalin arzikin da ya ci gaba da haɓaka kama daga lokacin da aka sami 'yancin kai akalla da kashi hudu amma biyo bayan samun man fetur a kasar fetur ɗin ya shafi rawar da aikin gona ke takawa a sha'anin tattalin arzikin ƙasa yanzu dai kusan fetur din shine babban abin da kasar ta dogara da shi bayan kuma hukumar kwastam da hukumar tara kudaden shiga ta kasa. a jabin da yawa 'yan kasa jiya albarkacin samun 'yancin kan najeriya shugaba muhammadu buhari ya bayyana cewar ana ɗaukar sabbin matakai don tsabtace kamfanin mai na ƙasa wato nnpc a kuma inganta aikace aikacen sa don a yi waje da cin hanci da suka yi wa kamfanin tarnaki za a kuma gyaggyara dukkanin matatun man fetur na ƙasar nan da hakan zai ba su damar yin aiki wurjanjan a kuma dakatar da fitar da gurbataccen man mu ana shigo mana da tattace cikin wani yanayi na ciwa-ciwa baya ga kamfanin nnpc kazalika za a kuma binciki sauran hukumar da ke tara kuɗin shiga a najeriya irin su babban bankin najeriya hukumar custom da hukumar tara kuɗin shiga ta ƙasa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya to an gaishe ka hassan idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar nijar kuwa kungiyoyi masu zaman kansu ne suka samu tallafi daga gwamnatin ƙasar amurka suleiman mamman barma gare ka kimanin kungiyoyi goma sha biyu ne daga sassa daban-daban na kasar nijar suka samu wannan tallafi da ya tashi dala dubu saba'in da tara daga kasar amurka domin ƙara ƙarfafa masu gwiwa a jan ƙoƙarin da aka gano su da shi a yayin ayyukan inganta rayuwar mazaunan karkara a shekarun 2014 da 2015 shugabannin kungiyoyin da suka sami wannan taimako waɗanda galibinsu ba shi ba ne karon farko da suke cin moriyar tallafin ƙasar amurka sun tabbatarwa jakadiyar amurka ambasada yunis redek cewa za su yi amfani da waɗannan kuɗaɗe a hanyar da ta dace sunana eh, wardo shehu eh, da kungiya mai zaman kanta wadda ake ce ma leadership challenge eh, take zamne a maradi mm. mata oh, wanda sun ka hito da nigeria saboda yakin da shayi sun ka buru komi sun ka zo na a maɗi ba aiki gudu wannan eh, projen shine za a kama musu aiki hannu kuɗin da an ka ba mu allah da za mu sa su a hayyar da mun ka rubuta a cikin wannan projen nan suna na shatu shuze ni ce eh, shugaba kugiya season daga kula da yara masu da suke cikin masala babba mun ji daɗi domin cikin uh, yara mu yi zancen gado nasu su duka sun lalace to kaka za mu yi sai mun ka ta wajen su mun tambaye su taimako suka ba mu wanga musa yi Suna na Mustapha Isufu, Vice President na ONG Sahel Action a cikin komin Kimai Nasarawa. A gaskiya abin ya kayatar da mu kuma gaskiya mun ga ambasar da Zita Zini ta yi kokari sosai da ta kawo wannan taimako ga ONG kinmu saboda a ba mata su yi siya waɗansu dabbobi da sauransu ya taimaka musu cikin rayuwarsu na yau da kullum. Zan tabbatar ma da ambasar ɗin Amerika wannan kuɗaɗe da aka bamu za mu kai su ga hannun da suke so. Daraktan ma'aikatar ci gaban karkara da sa ido akan ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu alhashi adamu ibrahim da ke magana da yawon gwamnatin nijar ya yaba wa amurka saboda gudunmuwar da take bayarwa domin ayyukan ci gaban al'umma sannan ya gargaɗi ƙungiyoyin da suka samu wannan taimako su kasance masu aiki akan gaskiya. Za mu bi mu gani in aikin nan an yi shi. Kudin nan da sunan jama'a aka ba su. Kuma wannan kudin an ba su ne don hudda tsakanin gwamnatin Amurka da gwamnatin Nijar. Kenan kan mutum ya yi tsammanin kuɗi ne wanda aka bashi zai sha waskon shi ya zamna a'a bai yayuwa eh sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Toma Adalla ana tare da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu agogo ce karfe 11 da minti 17 ga shirinmu na gaba allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami allah shi ka ci da musulunci tushen rayuwa da nono Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa Shin menene tarihin shahidan nan na yakin Uhudu guda saba'in wanda aka binne a dutsen Uhudu da ke kasar Saudi Arabia? Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya wanda a yanzu haka yake a ƙasa mai tsarki ya ziyarci wajen inda kuma ya tattauna da wani malami mai suna Malam Yahaya Haruna na hukumar alhazai ta jihar Gombe a Najeriya. Inda ya fara da tambayarsa kamar haka. Ko za ka yi mana takaitaccen bayanin yadda wannan yaƙi ya faru har ah, sahabbai saba'in suka rasa rayukansu a wannan waje? To, ah, ita dai wannan yaƙi da ta faru a ah, yaƙi wanda aka san shi da suna yaƙin Uhudu wanda shine fi shahara da wannan suna kuma sunan ya ainihin wato yi amfani ne ko kuma an yi amfani da shi ne saboda ainihin dutsen da ke gurin sunansa dutsen Uhudu. Kuma a gurin aka yi wannan yaƙi kuma a gurin wayannan sabai din Allah ya musu cikawa su mutum saba'in daga cikinsu akwai babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne Hamza wanda Allah tabaraka wata'ala masa cikawa a wannan guri yawancin ziyara din albarkacinsa ake ci saboda haka yi wannan ainihin wato dutse na Uhudu Za mu iya ganin sa gashi nan shimfiɗaɗɗen dutse ne wanda kuma da tarihi mai ɗimbin yawan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ma ya sallaci gawa za a bashi lada kamar girman dutsen Uhudun nan guda ɗaya idan kuma har ya kasance ya raka wannan gawan za a bashi ainihin girman dutsen Uhudu din guda biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo kan wannan dutse da shi da Abubakar da Umar akwai lokacin da suka zo ma har dutsen ya dinga girgiza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dutsen ya ainihin hakuri wato ya kame kansa akwai ainihin shahidai wannan dutsen ana ce masa jabalur rumat wato dutsen yan baka amma asalin dutsen shine wancan wanda ke gabansa daga can gefe wanda yake kewaye da gurin zan iya cewa gashi nan daban-daban kusan babban dutse ne dai sosai kamar za a ce ya haɗu da sararin samaniya a idon mutum eh kwarai dai haka yake ga sai dutsen da yake ganin sama ya da matukar girma wannan kallon mu kenan saboda haka yana da matukar girma wanda ba za mu iya cewa ga karshen sa ba amma dai yana da girma sosai sosai saboda haka amma wannan wanda mutane suke kansa ana ce masa jabalun rumat wato dutsen yan baka hmm. a lokacin da za a yi wannan yaki din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wa'annan mutane gwanaye ne masu iya harbi ya aje su ya ce su tsaya a wannan gurin kuma kar su kuskura su barkan wannan dutse din duk yadda abin da zai iya faruwa su kasance a gurin kar su matsa ko da sun ga ainihin wato an kakkashe su ko da tsuntsaye ne suke cin gawakin su kar su bar gurin bisa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasantuwan Allah tabaraka wa ta'ala ba ainihin musulmai wato rinjaye suka kori waɗannan kafirai din da suka kore su sai waɗannan kuma a wannan lokaci din sai suka ga cewa ai ga ganima anan tana zube to a kullun dama ba ana jarraban sa ne da abin duniya sau da yawa kasantuwa kai suka sa a magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan sun shiga suna kokarin diban ganima sai akwai wanda daga ciki ana ce masa Khalid bin Walid wato wannan komandan nan wanda daga baya ma ya shiga cikin sabon manzon Allah na'am Khalid bin Walid Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi da abubuwa masu dimbin yawa na farko dai shi komanda ne na yaki kafin ya zo musulmi bayan kuma ya musulunta ya zamo shi kuma komanda na musulunci har yanzu ga musulmai din saboda haka shi Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba a wannan lokacin ne ya ainihin zagaya da yake ya iya ainihin ya to yaki din sai ya zagaya ta bayan ainihin dutsen rumat din an gane ko ya bullo musu ta baya shikenan sai sai kafce su a wannan guri wannan tsakiyar gurin da muke gurin a gurin akai gumurzu tsakanin waɗannan din da waɗancan wato wannan inda naga an kiwaye din nan ana leƙawa nan ne yake da waɗannan kaburbura guda saba'in. eh wannan shine a gurin a gurin kuma aka wannan gumurzu a wannan filin da kike ganin sa saboda haka anan aka ainihin wato yi bayan Allah nan ainihin kwanan su ya cika kuma a gurin annabi ce ba za ka kai su koyana ba a gurin za a binne su saboda haka a gurin aka binne su wannan shine ainihin shuhada wato sun yi shahada ne suka shahada na farko a addinin mu na musulunci kuma a gurin aka binne su Allah ya na ga mutane suna kokarin hawa wannan jabalul rumat din a shin yana da wani asali ne mutum ya samu ya hau har can kololuwarsa akwai wata lada ko wani lada da ake samu to hakikatan babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga magabata na kware cewa ana samun wani wani albarka ko wani lada akan hawa wannan dutse mutane dai kawai yanayi ne irin dan adam shi duk abin da ya je na kokarin ya ga ya aje tarihi amma babu wannan ba wani lada da ake samu domin an hau wannan dutse ladan shine ziyaran kabari idan ya dace da shari'a ba kuma ma sai anan ba ko ina ziyaran kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta mana shi yace na haitu kuma na ziyaratul qubur zuruha wato an samu hadisin nasu wal mansukh kenan na hane game da ziyaran kabari da farko amma yanzu ku zarce shi saboda haka yuzahidukum mauta dunyakum wato zai ainihin takaita muku son duniya sannan kuma ziyaran kabari ainihin wato zai tana ta muku lahira wani darasi wannan abu yake nunawa a addinin musulunci ce an ba wa masu amfani da baka ko maharba umarni kasu sauko daga dutse amma suka sauko wannan babu shakka darasi ne wajen sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka duk wanda ya sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhali yana raye ko kuma yana mace to babu shakka ainihin hukuncin da yake zai dabbaku zai dabbaku a kansa ba wai daga farko ba wani da ya ja wannan bisa kaddarar Allah annabi ya ce musu kar su gusa kuma dama umarnin Allah shine atiyu Allah wa atiyu rasula qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabinu bikum Allah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim atiyu Allah wa atiyu rasula fi jami'i umurihi ku bi Allah da manzo cikin dukkan al'amuransa bangaren tsarin umarni da kuma hani haitu ma na hakun fantau fa idza amarakum bi shay'in fattabi'uhu wannan shine kuma addini saboda haka darasi ya nuna mana kenan a kowane lokaci idan aka ce wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma umarni ne nashi to ana buƙatan ainihin kowane musulmi ya dabbakar da shi na'am a ƙarshen wallahi na taba zuwa wannan waje inda wani direba ya bani labari akwai wata shekara da aka yi ruwa har wasu daga cikin kaburburan nan suka bude aka ga kuma su gawakin sabon nan babu abin da ya same su shin irin wannan labari yana da inganci eh to akwai hakan ya zo a nassi ingantacce guda ɗaya na cewa akwai hakan ya taɓa faruwa a bayan hijira kamar da shekara arba'in ne wallahu alam akwai wani bawan Allah daga cikin sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hakan ya faru da shi ruwa ta zo ko kuma ainihin garin gyara kabara makabarta din ban sani ba amma wannan ne ko ba wannan ba amma ina ganin kamar maganar a can bakiya ce saboda haka garin gyara din sai kasance an samu ainihin an karce shi sai ga jikinsa da jini kamar yanzu yanzu ne aka binne shi wallahu ta'ala alam wallahi Allah saka da alheri amin To da haka muka kawo ƙarshen shirin Musulunci tushen rayuwa na wannan mako sai kuma wani makon insha Allahu za mu sake dawowa. A madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu Ilhikaya sai kuma Malam Yahaya Haruna na hukumar alhazai ta jihar Gombe wanda ya tattauna tare da shi. Sai kuma wanda ya haɗa mana sauti Cibahiro Dodone. Ni Usman Kabara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. uba bai so ba kazar da da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun da mun shaida ba ka da laifin komai. Tomadla yanzu kuma ga abin da saƙonnin da kuka aiko mana da shi. To a yau sakon na farko ya fito ne daga Garba na Halikan ba wanda ya ce don Allah VOA Hausa ku gaya wa gwamnatin Najeriya da don Allah ta gaggauta soke cinikin wutar lantarki wanda kamfanin PHN ke jagoranta a halin yanzu. Domin gaskiya mu talakawan Najeriya muna shan bakar tsada wajen biyan kuɗin. Da fatan gwamnati za ta duba. Sai kuma sakon Okashi Abdulsalam Koko wanda ya ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum VOA Hausa. ku bani dama ne ta'aziyya ga 'yan uwa da dangin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar hare-haren bama a ƙauyen sajeri allah ji kansu da rahama masu rauni kuma allah ya ba su lafiya amin sako daga isa mai kati gashuwa tabbas mika sojan kasar burkina faso nan da ya yi yunkurin juyin mulki a gaban kotu ya yi daidai da fatan hakan zai zama darasi sako daga abubakar imam jingir shugaban kungiyar muryar reshen jihar plateau hakika harin da wasu 'yan kunar bakin wake mata suka kai a maiduguri abin takaici ne da fatan allah ya kiyaye gaba sako daga abubakar lawal abubakar daura shi ko malam ya'u adamu bulka cewa cewa ya assalamu alaikum murya amurka da fatan kuna lafiya allah ya sa ikirarin da rundunar sojin najeriya suke yi na samun nasara akan masu tada kayar baya arewa maso gabashin najeriya ba labarin kanzan kurege ba ne ganin yadda har yanzu masu tada kayar bayan ke cin kalansu ba babbaka Assalamu alaikum biya Hausa. A yau ina so in bayyana ra'ayina akan naɗin da shugaban Muhammadu Buhari zai ma kansa a matsayin ministan mai. Tabbas hakan yayi daidai. Kuma wannan shine zai sa a samu sauƙin yawan ɓacewar kuɗaɗe daga kamfanin. Da ƙarshe nake addu'ar Allah ya ƙara daga mulkin shugaba Buhari a duniya baki ɗaya. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Daga ƙarshe sai saƙon Muhammad Salihu Ƙaura na Moda wanda ya ci Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mika wuya da mayakan Boko Haram ke ci gaba da yi babu ƙaƙƙautawa ga rundunar sojin Najeriya na nuna yadda rundunar sojin ta najeriya ke samun gagarumin nasara akan mayakan da kuma masu daukar nauyinsu muna addu'ar allah ya ƙara baiwa dakarun ƙasarmu da na haɗaka nasara akan 'ya'yan ƙungiyar to kafin mu ga labarai amma wannan kara a takaice kadan jami'an soja a najeriya da sun tabbatar da cewa akalla mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu a wani harin bam da wasu 'yan kunar bakin waken da ake sa ran cewa 'yan mata ne suka kai a garin maiduguri jihar borno a can arewa maso gabacin kasar ha kuma an launata akalla mutane 39 jami'ai suna ɗora wannan harin da aka kai kusa da hanyar jiragen kasa ta ajilari da ke can maiduguri akan boko haram ko da su boko haram ɗin ko kuma wata kungiya ba wacce ta fito da suka ce su suka ɗauki alhakin wannan harin sannan shirin da suka ga farmakin da aka kai a wata makarantar kwaleji da ke jihar oregon na amurka sun ce wanda ya kai harin nan jiya alhamis tare kashe mutane tara ya zo ne yana auna kiristoci kawai jami'ai sun ce akalla biyu daga cikin mutanen da ya kashe din sai da ya tambayi addinin su kafin ya bindige su bayan da suka tabbatar masa da cewa su kiristoci din ne sannan wani jirgin jirgin saman jigilar kayan kirar c-130 na sojan amurka ya fada jirgin a filin jirgin saman na ba da ke kasar afghanistan abinda ya janyo mutuwar mutane akalla goma sha daya sannan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya kuma ta ce an samu raguwar 'yan gudun hijiran da ke kwararowa zuwa cikin ƙasar turkiya a wannan mako a sanadin rashin kyan yanayi a cikin tekun mediterranean hukumar ta ce 'yan gudun hijira 1,500 ne kawai suka shigo turkiya cikin wannan mako maimakon 15,000 da akan samu kowace rana suna kwarara cikin kasar a can baya mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa fadar paparoma ta duniya da ke vatican ta fayyace cewa ba ta son dauka ɗauka cewa haɗuwar da shi paparoma faransa ya yi a makon jiya lokacin da ya zo na amurka da mace nan da ake kira kim davis wato wacce ta ce ba za ta ba da rajista aure ga 'yan lewaɗi da madigo ba ba yana nuna goyon baya ba ne To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba sa amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta sakon taya munna na daurin auren Nura Abdulhamid Sharif da Hafsat Dan Fulani wanda za a yi a garin Malam madori da ke cikin jihar Jigawa gobe idan Allah ya kai mu da sha biyun rana Allah ba da zaman lafiya sai kuma gaisuwa ta musamman ga maman kyauta shugaban miyatta Allah na matan jihar Kaduna yanzu a don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman aliyu mustafa sokoto da ya taimaka mana wajen gabatar da shirin sai julie gresham wadda ta bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Vasco ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka domin jin shirin yau da gobe wanda ga Halima nan da tawagarta suna dakon mu sai an ku.